Haka yake, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan 'yanci da kalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya. Abin da ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. kuma fara da jin ta bakin Hajiya Rabi'e ladima wato tsohuwar daraktan shugaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta kasar domin jin matakan da suka kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara musamman ilimin ya mace da ke zama tushen ci gaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da ma zamantakewar al'umma. Hajiya a Rabi idan na soma da ke yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya. alhamdulillahi ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba kusan abubuwa uku da ake ganin su ne negative attitude ko negative behavior da suke faruwa ga harkar ilimin yara mata a kasanmu najeriya kamar yadda dai da yawa muka sani talauci jahilci da sakaci To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shi ne abin jagora kowa yana neman ilimi da ƙauye. Nakan tuna shekara alif ɗari tara da tamanin da uku sanda nake principal a ƙauye a Kano a Kabo. Duk sanda aka zo hutu aka dawo in kina da yara hamsin mata a misali daga rogo ne bari ne butu-butu karaye dawakin tofa duk dai area din da take nan kusa da gwarza lokal gamne idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata hamsin to in sha Allah kafin tsakiyar tam guda talatin da biyar sun gudu musamman makarantun da suke ba su da eh, eh, katanga ba masu gadi masu kula guduwa suke amma yanzu gashi nan yaran mu da yawa a je suke yan mata amma suna kaunar karatu hmm. kuma mun samu ci gaba hmm. menene ya kawo haka wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye sarakuna suna iya kokarin su ngo suna iya kokarin su ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su to Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare kuma a hajiya a kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki idan na yi kwatance da mace ɗaya waje ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya wato ungozin nkonjo uwela wannan halama na nuni da cewa eh mata ma suna taka rawa sai dai idan muka duba arewacin najeriya har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan a auratayya ne ana ma yara auren wuri wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa. To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina a any international level. To amma mutuna harkar mu ta arewa ba ma so sawa yan uwanmu baya idan abu ya taso an sun samu karagar mulki mata sun taso suna abu sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized ai muna da mata isassu masu ilimi masu hazaƙa marasa tsoro ni na yi aiki da ungozu iwela a federal ministry of finance a sannan ina deputy director training and staff welfare jaruma ce ba ta da tsoro kuma mu ma arewa muna da su to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu daga su ba daga sun yi dan kuskure mu za mu fara zagin su su kuma can ɗaya ɓangaren idan suka ji nasu ko sun yi laifi guf suke yi su shiru su mara musu baya sun san suna da laifi amma ba za su faɗa ba dole mu tsaya mu san namu namu ne kuma muna da mata da suke marasa tsoro ga misalai ga naja'atu ga aisha ismail waɗanda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma ba musu baya ba daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ku gafurur rahim ne duk abin da bawa yi ko me yin ne Allah mai rahama ne to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin ya sa madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim da Solomon Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu. Hamza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Sunana Hajiya Sunana Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta za ta ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a jikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai hmm. ina ga shi ne da bibi eh. hajiya wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin mu hmm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita hmm. to yana iya yiwa ta kiki ko kuma level din ku ɗaya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin kuɗi sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike goyin through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, labor haihuwa da raino ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miki kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa za ka zama wani abu to bari gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajiya mariya Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice mata zaman munafurci suke da yan uwansu ko yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka hmm. shi ya sanya ko da mace ta fito siyasa ko da suna goya mata baya da zara sun ga daga fa take yi fa sai kiga sun fara dare mata to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a hmm. kai ga cimma wannan eh, bukata ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba mm. suna yi ne don 'yan uwansu mata. Hajiya Balkisu. Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa mm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai ɗaga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je Johnson hannu ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajja ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransa na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga mm. maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa mm. a garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya Bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajja da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga mm, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je kishin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi eh, ma abin da zan dora shine eh, wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya mm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa mu. Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. Amma muddin ƴaƴanki kuma ke uwa ɗin ya kamata ki tashi ki kau da wannan abun a rayuwarki. Muddin ki suka ga kina da wannan kishin da kyashin da gasa. Eh. To abin da kike fashi za su ah, koya. Kamata mu iyaye mu fara gyara namu hadin kafin mu gyara na yaran mu. To Abul Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa. Mu tusa musu tsoron Allah da mm. san san san san san addini da tsoro. Mm. Sannan kai ke a matsayin ki na uwa kan ki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida ba baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu baka nuna ka fi wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yadda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan mm. sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka ko wando biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan suke nan nan baturiya ce da kuɗinta amma 'yan ni ce zan wannan tafiyar kila da hin cika akwati da su don in je in canzawa hmm. kin ga bambanci kenan hmm. ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya. So Hajiya Bilkisu me zaki dora daga ƙarshe? Da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne. saboda kullum idan za ka tuna cewa in na tara wani abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma solomon abu wanda ya haɗa ni aisha mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba ma'asala To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. Can hanci da rashawa, handama da baba kere kamuya-muya da almundahana su ne umul haba'isin da ke dakushe martaba da kimar ƙasa a idanun duniya. Munin wani lamari tamkar bullar wuta-wuta ne a cikin gona mai yabanya. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce muddin waɗannan lamurra suka mamaye ƙasa tabbas al'ummominta za su shiga cikin halin na kaye. suka ba da shawarar cewa mafiya ala irin wannan hali shine a tara dattawan ƙasa don duba lamarin ta yadda za a gano mafita. Sanin kowa ne cewa al'ummomin Najeriya musamman na arewaci suna fama da taɓarɓarewar matsalar tsaro wanda yake lakumin rayuka a birane da kuma ƙauyuka, yin fyaɗe ga mata da yara. lamarin ma har ya shafi noma mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa noma noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro na biyu kiwo shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa yanzu sun zo sun kwashe mu akalla mutum ashara mu kan manan sai da muka sha da kyat Allah ya kare mu muka fake cikin don haki saboda kamarin lamarin mazauna sassa daban-daban a arewacin ƙasar sun yi zanga-zanga a lokuta daban-daban ko a katsina an yi a matazu dutsen ma da kuma jibiya mutanen zamfara sun yi nasu a ƙarshen makon nan a shiga gari kamar yaki an samu sauki sai dai mutanen nan sun dawo suna ɗauki ɗaya ɗaya za su tare mutane zuwa gona ko sun ɗauko haci su su amshi shanun da suka taho da su da rana kirkiri su tafi an yi haka a kwari an yi haka a garin gungun magariya akwai wani malamin asibiti bisa hanyar shi tsakanin jibi zuwa ba tsari aka ɗauke shi hanyar yanzu yana hannunsu hmm. sannan ta ɓangaren jami'an tsaro ba za mu ci jami'an tsaro ba su aiki ba amma abin da ke bata ma kowane mahaluki rai wanda har shi ya ja jaza aka yi wannan zanga-zanga za a faɗi ma jami'an tsaro 'yan ta'addan nan su kwashe awa biyu uku har hudu daga inda gaske ake za a iya ci musu amma babu komi amma in ka taso tsakanin jibiya zuwa katsina ina mai tabbatar maka kana iya kirga checking point na tsakanin ɗan sanda da custom da immigration akalla guda 43 kuma duk inda ka zo kuɗi ake ansa abinda mutane suka yi ba muna goyon bayan su bane ba akan ka fito ma kai faɗa da hukuma amma akwai hanyoyin da ya kamata a fi. wanda ya kamata a sanar da hukumai ta sani fi lahi ma'aikatan tsaro na bisa hanyar jibiya duk abin da ka ɗauko sai an anshi kuɗi akwai wani ma'aikacin tsaro ya tara wani ya ɗauko da ya ce ran kai sa ce na ɗauko ya ce mai ai ba sa ba in jarkoki ka ci ko da ruwa ka sanyo su cikin mota ka biyo nan wurin in kana so ka wuce sai ka bani kuɗi gwamnatin jihar katsina ta shirya taron ƙara wayar da kan masu ruwa da tsaki game da kula da rayukan al'ummominsu irin su sarakuna 'yan majalisar sarki hakimai da kuma malamai na addinai cikin jawabinsa mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman ya bayyana abin da ya daɗe na damun shi a zace ku mu zo mu ta mitin mu ta mitin mu ta samina without any result wallahi sai mun zama resolute donan ba ta yi wa duk wanda ya kamata a hukunci a hukunci kan shi kowane ne tunda ƙasa ake so ta zauna lafiya ya excellence wannan sai ka sake zama ba kullum a ta zo a ba da kuɗin mai ba eh, babu ta lalace mota ta lalace bindiga ta ki ta ki kwakin kullum labarin su yau an kashewa ne an sacewa ne an wa ne an sace matan shi aka zo maganar rain yan wata wata bakwai wata biyar wata ta nan muka kama wani cikin masallaci shi ke fashi a masallacin amma muka kama shi yana saka mai da karamin yaro yaron ya ce ai sun daɗe suna haka. A nasa jawabin gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya yi magana ne game da sasanci da kuma mataki na gaba da ya kamata a ɗauka. kasancin nan mu muka fara shi amma ya kamata yanzu a kalli abubuwan da aka yi a gashin ina gyara yake sojoji da 'yan sanda da su suke yaƙar wa'annan mutane su su jagoranci maganar sasanci sasanci kuma ba daga sama a ƙasa ba a'a ga hakimai nan wanda suna daga tai bisa la'akari da koke-koken jama'an da ake kai hari gwamna masari ya yi jawabi ga waɗanda abin ya sha. wannan al'amari aikin mu ne mu duka sannan ku jami'an tsaro muna da sanin cewa kuma kuna da jini a jikinku da dangi da kowa kamar mu amma ku kuka zaɓi wannan aiki kuka ce za ku yi shi saboda ka baku dalilin da zai sa a kira ku ku ki zuwa wani ya ɗauko labari ya baku ku je ku sai da ran shi a wurin wani cewa ai wani ga mana kuna zaton an yi wannan gama ta kare kenan an za gamu da Allah kuma ka dan ka sanda ko duka yan ku za su sojoji za su yi su normal life abin da kai to shi za ka samu in baka samu ka ba za ka samu kan ayanka ko kan samun wani wanda kake ji da shi wannan uniform ba license ne. opportunity ne to serve kun yi playing very important role wajen dakushe mutane su baku labari shi ko wanda ya ki labarin karya ma labarin banza to ni kirkin ma zai wuce shi dole ne ku yi encouraging ku yi restoring faith ku yi restoring confidence din mutane mai makarar magana akwai matsala akwai ta wajen police akwai ta wajen judiciary din in ka kamo judiciary sai su ce yadda yan sanda suka fadin caji idan ka kama yan sanda sai su ce ministry of justice suka bada shahara wannan matsalar wallahi sai mun san mata mai martaba ya magana amma na tabbata idan muka yi resolving din cewa za mu kwato kasanmu za mu gyara rayuwarmu ko wallahi al'amuran mu za su Shin komi jami'an tsaro za su ce game da wannan jawabi na mai girma gamna? Sufurtan gangambe Isa shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina. Magana da mai girma gwamna ya yi magana ce wacce take mai amfani wacce 'yan sanda ta jihar Katsina muna da sashe har guda uku waɗanda suke an ɗora musu alhakin nauyin bincike akan wani abu na rashin da'a ko na rashawa ko cin zarafin al'umma akwai ofis na provost provost marshals nan ba wani abin da aka ɗora musu illa su yi bincike akan wani laifi da wani ɗan sanda ya gudanar. A ofis dina akwai Public Complaint Bureau a ƙarƙashin Commissioner of Police yake direct muke zuwa muke kai mishi duk inda aka samu wani korafi ko cin zarafi ko wani abu na rashawa ko dai wani abu na laifi wanda wani ɗan sanda ya aikata. Akwai uh, runduna wacce IGP Muhammad Adamu Abubakar ya kafa wato Esquad wanda ake ce musu IGP Esquad. Su ma suna nan suna aikin su akan bincike na duk abin da aka aikata. Kamar yadda na saba faɗa cewa ko yara ne kake da su sama da guda biyar suka kai goma dole sai ka samu waɗanda suka fita zakka balantana a ce kamar rinduna ta 'yan sanda a dole ne sai ka samu baragobi amma muna iya bakin kokarin mu duk lokacin da aka ce an kama wani ɗan sanda ya yi aikata wani laifi wanda ya saba wa tsarin aiki mu ga cewa an hukunta shi mutane sun yi korafi na cewa checkpoint sun yawa hanyar jibiya kuma duk inda ka zo sai an anshi dan na goma ba 'yan sanda kadai bane babu wani jami'an tsaro waɗanda babu su akan wannan hanya hanya ce wacce za ta shiga da kai jamhuriyar Nijar a 'yan sanda waɗanda muke da su a wurin su ne wanda ake kira eh, border patrol sai shi DPO eh, na jirgin da yake da checkpoint guda ɗaya a wannan wuri saboda haka idan ka ka lissafa checkpoint ne yan sanda a wurin ba zai wuce guda uku ko hudu ba amma duka jami'an tsaro muna kai kuma korafin da suke yi muna saurara kamar satin da ya wuce har controller na custom da na immigration sai da na yau magana akan matakan da ya kamata a ɗauka kuma mun cimma matsaya wacce yake mai kyau igp escort sun je sun kakama waɗanda ake zargi da laifuka kuma ana kan bincike a nan hedikwatar 'yan sanda ta katsina Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, makwalla Eja, Yawa Najeriya. Alal hakika wannan zanga-zanga da ake yi a wasu sassa na Najeriya, wannan abu bai mana daɗi ba. kuma waɗanda suka tada wannan fitina mu ba za mu yafe musu ba domin kuwa duk mutumin da ita da fitina to Allah ma bai mata da sauki ba kuma mu ba mu yanzu mata ba domin a ce ana zaman lafiya a zo a samu a na ƙosin gidaje da ofisoshi da motoci a karkashin mutane ba ku ba da zai ana zama lafiya ne ne amfani ya kamata gwamnati ta duba ta da wasu irin hanya wace hanya za a bi domin a magance wannan abu wannan abu ba ma san ne uwa za a koya cikin najeriya ya ta ya kamata gwamnati san wace hanya za ta bi a kwantar da wannan wannan rigima kuma duk waɗanda suka sassa wannan abu in ma waɗansu ne suke an gizowa ake yin wannan abu wallahi ba mu yafi musu ba Allah ma ba zai yafi musu ba da haka na fata kun ta ubangi ta ga ƙarshen wannan abu ya zo ba tare da zo da jini ba ba tare da ta da fitina ba a bincika a gani duk wanda yake da hannu kowa ya nufi kowa ne yake da hannu akan wannan wannan zanga-zanga wallahi ya kamata a hukunta ya kamata a shi ba wannan yin ra'ayin na. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. shi kike a cikin tsabta mata ku zo ku ji zancanta. To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.